tsananin fushi a cikin gargadi da wa'azi kamar wannan hali da aka kasance ba kala sai manzo Allah ce mai riwaya yake fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ayyuhan nas ya ku jama'a inna minkum munaffirina kun gani fa a cikin ku akwai masu kore mutane kore jama'a fa ayyukum ma salla bin nasi falyatazawwaj duk sa'an da kayan ku zai mutane sallah ya limanci ya takaita sallar saboda me fa inna fihimul mariba saboda a cikin mamu akwai mara lafiya wal kabira akwai tsoho na cizo wanda baya da jimirin tsayawa wazal haja da mai bukata mutum bukata ce ta kawo shi kusa da ku yana yana sai da an tada ma ya zai da sallah dan Allah ba za ku rufa masa asiri a take ta sallah ya biya sa ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi anan ko da ya ba akan kansa ko ko akan addinin Allah to duk inda aka ce manzon Allah ba ya hukunci suka ce in ka taba shi kansa sai ya yafe maka عفو عن الذنات حتى كأنه سواء عليه من يصيب ومن يعصي حتى يصيب alherin Allah ya da alfazari ya ce afuwun anil zallati manzo Allah yawan abuwa ne game da kuskuren da ake masa hatta ka annahu ka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa sawa'un alaihi man yufi wa ko لما يأتي جن القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول مستحيل وجاهل ولا حديثنا لا أدري كهذا وكهذا كل كل جنا أكان أول مكان كل مكان ولا يعرف كل مكان. التوي سكرة كي أكان كني سورة البقرة أي التوي سكرة كي يا تكيد يا يا دنجنتي karatun da za a karanta sallar ta ta kawai ta karatu ya danganci mamu in kuka dace ku majiya karfi ne a karanta suratul bakara da ali imran sai ku karanta ba wanda ya haramta mu amma kana sallar liman baka san zuwa ke bayan ka ba wani wucewa wa zai yi a gadon kai da motarsa ya kun tara kamara sai aje mota a gurguje zai samu sallah sai kuka tsawai ta sallah ba ka ɗauke masa masu sai rai gobe kuka tare ya kama sai ce a'a sai dai a ji wata wani masallaci ku ba haka bane amma ku ne kuka yi karatun ku ku ya sai ba wanda ya zo a cikin ku kuna so ku yi sallah har bakin da قال حدثنا محمد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا ربيعه ابن ابي عبد الرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه يتي ولي تنبيه من الله صلى الله عليه وسلم دنگني da abin tsintuwa فقال عرفها سنه sai manzo Allah ce ka sanar da kai ce da shekara sun ma'arifu ka'aha wa ikafaha sa'annan ka kiyaye matsaurin a jakar halabe ko kuwa jakar ta fata ta roba ce kiran kiran indiya ce kiran indiya ce kiran eh, ingila ce kiran najeriya ce sa'annan ka kiyaye abu saboda wata rana ne ke zo ya kawo sifan ya dace sai ka ba shi abin ثم استمسك بها in kai sanar shekara an gama jarrabawa kowa ya je sai ka tsinci abu sai ka zo masallaci bayan kowar sallah jama'a wa dai sai bata kaza har a dawo daga hutu ɗalibai za su sake dawowa eh har kai shekara ba wanda ya zo ma'ana babu shi kenan to babu shi din nan baya nuna cewa babu mai shi watakila mai shi ya graduation bana ya gama karatun sa ya tafi wata rana ta convocation ai zai dawo ko da shi ne sai aka ce in kai shekara kana shela ba wanda ya zo manzo Allah ya baka izini kai amfani da dukiya amma ka kiyaye jakar da abin da ake daura baki jakar da yadda yake saboda wata rana in ya dawo convocation ko ya dawo ya ci gaba da karatu in yake wata rana wata shekara ina da abu kaza kaza kaza da ya kasa shi da eh an tsallake hadisi daya قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من ذا الله كسر فينا صلى في رأى في رأى في قبلة المسجد نخامة سيجا kaki yawon majina a kan alkillan masallaci wani kenan yayi kaki ya tofa alkillan masallaci fa hakka ha biya bihi sai manzo Allah ya kankare don iya to sin majina ta buce sai manzo Allah ya kankare ta ta gajjaba sai manzo Allah ya huci anan manzo Allah ya huci ko bai huci ba ثم fa annaki inna ahadakum idza kana fi salati ɗayan kun ya kasance yana sallah fa inna Allah iyala wajhihi mm. ma'ana kana fuskantar Allah madaukakin sarki kana fuskantar gabas fala yatanaqamanna iyala wajhihi fi salati mm. kada kai tofi a alqibla ka a cikin sallah to nan manzo Allah ya fi ko bai fi ba mm. saboda me an yi tofi da Allah menene kake balarabin kawai ya kake har ya ji masa amma bai fi ba amma da aka yi abin da ya taba addini kaga mun gari. ko to to sai a auna a gani da tofin da masallacin duk masallacin duniyar nan alfarman manzo Allah ya yi su daraja har da Allah na ba haka bane to amma manzo Allah shi baya hukunci dan kansa sai dai ai masa mun gane ko baya hukunci dan kansa sai dai ai masa amma in aka taba addini ko wane ne sai ya faɗa ba haka bane eh, ya tafi kenan dama aka ce maka shekara za ka yi kana sanarwa farko ko sallar asuba sai ka fada azhar la aka magarba isha in aka tafi aka tafi sai ka zo kana yi sallah ɗaya ko bi sai ka zo ma sai mako mako sai ka zo sai wata shikenan shekara ta kika mana dukkan alamu ba wanda ke mallaka duk ba wanda yake ke mallaka wannan adan anan mm. to dukiya ce sai ka ya mm. manzo Allah ce fastamsi thumma stamsi biha mm. ya ba ka izini kashi kai amfani da dukiya mun gane ko amma ka kiyaye jakar da ka dukiyar a ciki fata ke ko roba kiran inaki abin da ake daura jakar ma'ana ka dauki ka san abin ba saboda me wata rana ko bayan shekara goma ne wanda ya zo ya ce ta tafi sai ka biya shi eh? Eh? ya da eh ba ce ka ajiye ba aka ce ka kiyaye abin da ke ciki har yanzu ba ra'ayi ne ba wani zai ce nasa ne eh? zai ka sai wurin tsintuwa masallacin duk eh, a makka da madina akwai inda duk ɗan ce abu za su kai sun sayan da baya mun gane ko to sai mu dawo kan hadisin mu ko أن رجلا سأل عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وإفافها ثم استمسك بها فإن جاء ربها الرب هنا بمعنى المالك mun gane ko al-malik fa ajiha ilai sai ka bashi abin sa qala me tambaya da ya tambaya manzo Allah ya masa bayani sai ce ya rasulullahi fadalatul ghanami yake to tsintuwan akuya ko tunkiya ko rago fa dama akuya ko tunkiya ko rago karamar dabba ce na aka kince ka daji fa inda babu fulani amma ungo ku samu akuya da ke ka ko kin ya ko a'a kai sata ke ma'ana daji ake nufi to daji in aka tsinci karamar dabba akuya ko tun ya ko rago ko kai ka dauka ko in baka dauka ba wani zai zo ya tsinta ko in kuma ku dauka ba kura za ta zo kirki za ta zo mun gane ko sai manzo Allah ya ce hala sai manzo Allah ya ce khudha ka kama ta fa inna ma hiya laka zaka ce auli afika ko in kai baka ɗauka ba wani zai zai ɗauka auli zikri ko ko in ku baka dauka ba kura ko kyarke ta zata zo ta ci qala ya rasulullahi sai ya tsananta a cikin tambaya sai dai fa balatul ibn ita to eh, in tuwar kuma fa sai manzon Allah ya fi qala fa qadiba sai manzon Allah ya fi fa qadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta marrat wajnata sai da fuska sai ja ma'ana ta canza ran ilmin manzon Allah ya fi aw marra wajhuhu thumma qala sa'annan sai manzo Allah ce malaka wala an ce kudi ga yanda zaka yi akuya ko tunkiya ko rawo ga yanda zaka yi rakumi ina ruwanka da ita hmm. ba ina ruwanka da shi ba karamar dabba ba ce za ta yana rakumi na da zai ruwa zai rakumi iya yawo yana shan ruwa ba karfe da zai iya kishi har mai mallaka sai zai yi hmm. sai manzo Allah ce ma laka wala ma'aha hiza'uha a tiqa'uha hatta yarqaha rabbuha har ma mallakin yazo ya same ta kuma ya same Allah ya saukar da ruwa Allah ya saukar da ruwa alhamdulillah babu wani abu sai lokaci ba kullum muna roƙon Allah ya ruwa ba وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد وهون السند قال حدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كاري ونوري أجلا فإني في سلة دتابر ما دا أكساكا دا كبا سياوم كبا دا كو أبنا ثم يجندبين أو حسيرا كوتا برما بالآن مخصفة فتجد يحتفان أصل الخصف الأبد أساك أب من ذلك وأب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها sai manzo Allah ya fito cikin inda ya kare in yana sallah fatakabba ilaihi rijalu wa ja'u salluna bi salatihi sai sahabbai saboda tsananin su ayi sallah tare da manzo Allah sai bincika suka bibbi har suka ga manzo Allah yana nafila sai suka bi ثم جاءوا ليلة فحضروا tashi gari kuma da daddare sai suka zo suka taru wannan da ake suka yi suna bincike ne suka gani sai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe ana sallar nafila manzon Allah na yi tashi gari kuma sai suka zo da manufa za su bi manzon Allah sallah sai manzon Allah ya fitowa mun gane ko wa abta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu falam yakhruj ilayhi farafa'u aswatahum wa hasabu al-baba sai suna ta tsaga murya suna ta maganganu ko a san suna nan suka ga dai bai amfani ba sai aka dauki gwangwani ana jifan kofa ko a ji motsi a fito fa faraja ilaihim mughdaban sai manzo Allah ya fito halin kasancewarsa yana mai fushi fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma zala bikum sani'ukum hatta zanantu annahu sayuktabu alaikum ai ba ku kuce ba kuna cikin wannan hali an nazarci cewa za a wajabta muku wannan sallah ta nafila yace abin da yasa ban fito ba a wata riwaya ba na son na fito ku biyo da Allah ya saukar da aya ce wannan ya zama farin sallah ta zama farilla to kuma sai zama idame manzon Allah kuma yana tausaya ma al'ummar Wa alaikum bis salati fi buyutikum sai manzon Allah ya ce ku yi sallolin nafili a gidajen ku sallan nafila a gida ta fi lada da masallaci sallan farilla a masallaci shi ne ita ce wajiba ba za a ce ta fi lada ba ma wajiba ce ma'ana ba ba mukarana ce amma sallar nafila fa in kai sallar nafila gida ladar ka tafi yawa da kai a masallaci domin manzo Allah ce kada ku mai da gidajen ku kaman kabaruka makabarta makabarta ba a sallah anan ko yace kada ku mai da gidajen ku kaman makabarta inda ba a sallah khairu salatil mar'i ah, man fi baitihi illa al-fardha illa al-fariba manzo Allah ce siyayyen sallar bawa na nafila kai gida saboda inda ake sallah din nan duk zai ma ce da ranar tashin kiyama yasa aka yi sallar farilla ka kai na da sai ka dan ja ka san kai kayi nan kayi nan Ka yi wannan masallaci kai gobe ka je nan kai masallatai duk inda kai sallah za su kafa ma shaida a wajen Allah in ka yi sallah kai yi sallar sunna ko eh sa kai kai sallar nasu da a gida ko wannan daki ko wannan daki ko ina ne Allah sai saukar da albarka Ba in na haira salatin marɗi, si bai ɗumi illan maktuba, yiyen sallan mutum man za Allah ke a gida, sai dai sallan farin la ita ce sai ta je masallaci, amma mace ita da farilla da nafila duk gida sun ci masa laɗa. Babul hagari Nina Muhammad ya ce da ke bayanin a kiyayi iya mutu shi, to shine sai Malam ya الغضب هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام رنك باكي كان سوف كشاف خلصة أو كرامة إن كتل أسحان أما جد إن أتشي كدا كيهوشي با أنا نسن كدا كيهوشي بني آآ آه باين كيهوشي أدن لهوشي زي حيفر shi ake hana don duk dan adam Allah ya halice shi ya sa masa wata jibilla duk sa'an da ya ga abin da ransa baya so sai ne ba makalukin da za a hana shi me ake hanawa intikali kan fansa ramuwar ganya bari in rama bari in tada hankali an fada bari na fada wannan shine aka mun gane ku don shi tarihin qadar ke ne wa huwa ghalayan jamil qalbi li iradati al zuciyarka ta ɓaci ranka ya ɓaci zuciyarka ta yi zafi kana Allah la barka rama to abinda ramawan arziki karkai mun gane ko don malamai sun yi mukarana wani zuciyarsa ta mace ba ya jin zafin abu wani yana jin zafin abu aka yi musu su duka suka yi hakuri wa ya fi lada wanda yake jin zafin abu Ya kaunin lahi ta'ala da fadar Allah maɗaukacin sarki wallazi na ya sani buna kaba'irar ismi wal fawahisha waɗanda suke nisatan manya-manyan kaba'ir laifuffuka wal fawahisha da alfahisha وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا إلى ما غضبوا أتيتنا أي أما بذاتي رامور غيابا من وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقوله الذين ينفقون في السراء والضراء waɗanda ke siyarwa a cikin halin kwanciyar hankali ko ɓacin rai a cikin halin akwai ko babu a cikin halin yana so ko baya so wal kazimin al ghaiza ina mana wal kazimin al ghaiza wato hadi a sai an yi sai aka haɗi ko ba makhluki da zaka ce masa kada ya fushi ka ka tsora masa abinda ba zai taba yiwuwa ba mun gane ko amma abinda da ake so kai fushi ka haɗi kada ka ce bara na shafanta ko na ramuwar gayya ko tunda an yi bara na yi to abin da duk shari'a inda take karfa yi abin da kake so kai hmm. wal asina an nasi masu يا تيم مساني والله يحب المحسنين ألا ما دوك تتركي ينا ثم توسة أيك محسنين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Hurairata yace manzon